A rahotonmu na mata, a yau mun samu zantawa da wata mace mai kamar maza wacce take zuwa gidan mahaukata da ke ɗorayin kanan Najeriya. Duk sati tana taimaka musu da abinci. Ta bayyana mana dalilin aikata haka. Sunana na Bawiya Ɗahiru. Na kama kika musu mai da kika kawo. ni gidan nan na fi shekara goma ina zuwa ɗorayi. Ina ba 'yan uwana musulmi da mata da su ringa kawo wa gidan nan ziyara. ka ɗauko 'ya'yanka koren juma'a koren asabar koren lahadi ka shigo gidan nan ka shiga akwai ɓangaren mata inda zaka je ka ga larurorin rayuwa inda mata suke cikin wani irin hali ka shigo ɓangaren maza ka ga inda su ma halayen da suke ciki akwai kuma wanda suke wasu rashin gata ne rashin galihu ne wani ɗan ƙaramin abun nan idan ka shigo za samu za a samu masa mafita kamar inda mutane suke zuwa gidan yara gajiye home kenan ko to nan ma su shigo za su samu dan abin da za su iya fitar da wani daga cikin kaya kamar yanzu akwai wani akwai Ismaila Ismaila musulunta nan gidan ya shigo na fi shekara goma ina ganin Sama'ila a cikin gidan nan har Allah ya rabautar da Sama'ila ya zama musulmi yau ga Sama'ila nan ka kalle shi gashi nan kuka juya baya ga Ismaila nan goshin sallarsa ya fito ba shi da yan uwa ba shi da kowa yanzu a Kano tallafin al'ummar musulmi ike nema so yana fita daga cikin gidan nan domin yanzu ba mahaukaci bane ya fita daga cikin larurar hauka kin ce da sati kina zuwa abinci wani irin abinci kin kawo a ni anan gidan nake abincin da ni da ma'aikatan kicin muke abincin ba wai kawo musu nake ba ina muna kawo shinkafa kamar kwano goma za mu yi musu miyar taushe ko miyar kuka ko kuma wake da shinkafa duk wanda juma'in Allah so ya yarda muna shigo a cikin gidan nan muna kawo nan kuma haduwa ce ta yan uwa wanda suka yi niyya ake haduwa ake wannan yin abincin na sadaka saboda Allah saboda Annabi ta yi kira ga yan uwanta mata da su kwaikwayi ɗabi'un sadakatul jariya baraka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya